hannu fihi mina duniya kanaftin ya sati wa ma ka ba arhu aidin fil hunuzi min al jam'il khasifi ila shatati wa ma huznahu min hillin wa hirmi hisabun aw azabun fi zawati wa turuka kulla butin wa takhtin yuwazza'u fil banina wa fil wa fi man lannu ahilhu bi falsin wala bi dirahimin qabla fawati uku ba ƙarshen kulli shay'in kowane abu na hannu fihi wanda muke a cikin shi. Minar duniya na duniya kanaftin kamar tsiro ne ya bisa tuwon wanda ya bushe. wai duk abin da kake gani a duniya mm. yadda ka san busasshen tsiro ne mm. abin da ake nufi da busasshen tsiro mm. yanzu kamar yadda ranar nan ne sai mutum ya shuka masara ko dawa sai aka ce har yanzu bai girbe ta ba yanzu da mutum ya girbe ta da kai ya girbe ta <laughs> yanzu aka kara wata uku za ka same ta <laughs> ka gani duk ko ka girbe ko kakka girbe nan da wata uku baka ganin komi a gone hmm. in aka yi wata biyu in aka kai wata na uku ma hmm. dabbobi da shauransu duk sun tattake ta hmm. ya zama tattaka ta koma kasa sai dai a shuka wata gwadi to duk abin da ka gani a duniya haka yake wa ma kaba ba a wama khaba adhu abinda mutum wama khaba adhu aidin duk abinda hannu ta ɓoye shi hmm. fil kunuzi a cikin taskoki wai abinda hannunka ta tara ta ɓoye hmm. minal jam'i hmm. na tara a minal da kasifi na taro mai yawa wai da mutum ya tara da yawa ya ɓoye shi ila shatati to zai koma zuwa ga watsewa wa ma huznahu duk abinda muka tara min hillin nahalan mm. hisabu za a yi mana hisabi a kan shi mm. wa hirmi in kuma na haram ne mm. azabu za a yi mana azaba fi ta a cikin wa'innan zatota duk abin da mutum ya tara in na halal ne za a yi mashi hisabi in na haram ne da dama ba magana hisabi azaba za a yi mai akan shi wana turuka za mu bar kulla tabutin dukkan akwatuwa ta katin da jaka yiwuwar za a raba shi filbanina a cikin ‘ya'ya maza wa filbanati da ‘ya'ya mata wai duk wanda ya mutu kaga da ba akawun ɗin banki mm. da abin da aka samu za a tara a jaka ne kwato a ɓoye mm. to shine malam ce to duk abin da muka tara a jaka da akwatu mm. za mu bar shi a raba shi tsakanin 'ya'ya maza da 'ya'ya mata da masu waye masu gadon mutum 'ya'yan shi maza 'ya'yan shi mata to kaga irin in irin yanzu ne da abin da mutum zai tara a akawun din shi da abin da mutum zai aje a akawun da abin da mutum zai aje a ɗakin shi mm. duk zai mutu ya bar shi a raba ma 'ya'ya maza da 'ya'ya mata abin da yake nufi mm. mu ba za mu tai da komai ba sai mm. aikin da muka aikata abin da ka tara na 'ya'yanka maza ne da 'ya'yanka mata na dukiya abin da ka tara na ibada da shi zaka tafi wa fi lamnu a nu'ahilhu hada ma wanda ba mu ahalantar da shi ba bi falisin ko da da ɗan yanki wala bidurai himin ko da da 'yan dirhamoma gablal fawati kafin mutuwa wai wanda da kai a zatanka ko 'yan loma ɗaya ka iya bashi abincin gidanka ba ka iya ba shi ko naira biyar saboda bai isa ka saurare shi ba mm. wata ran sai ka ga mutum he mutum ya mutu mm. ga ka da kuɗi wanda da in ka hito ko kwar gidanka bai isa ya zo ya tsaya ba mm. saboda wadata ga fadawa ga shauransu mutum na mutuwa almajiran da ke zama kofar gidan shi yana kora su yana mutuwa sai a jawo su a ce su zo su yi saukar qur'ani da sun zo sun yi sauka a yi masa abinci shin hida shi ɗakin da yake takama nan za su shiga su yi karatu ba haka ake yi ba kamar munan yanzu mm. a dafa masu abincin a basu su ci duk su zuzzuba a kan shinhiɗar tashi mm. da ko da sun zauna kwar gidansu zai kore su mm. wanda da bai iya bashi ko naira biyar saboda yana jin haushin shi kila ko makwacin shi ne ba su shiri yana mutuwa matar shi na gama ta kaba sai ya aura matar shi sai ya zo ya tare a gidan nashi ga matar shi ga gidan shi ga 'ya'yan shi ga motar da yake hawa a hannun shi to in yana da rai ko naira biyar ba zai iya bashi ba mm. wala bi luqaimatin koda da yan lomomi mm. fi yawmi sagabin a ranar yunwa mm. wa mata habbin koda da ƙima kwaya kabla lamama ta kafin mutuwa wai wanda baka zaci zaka iya bashi loma ɗaya ba ko kwaya ɗaya ma to yau in ya mutu sai ka ji hada shi ake wa wasan dukiyarka watan sanar ahibbatu mm. masoya sun manta da mu mm. ba da asharin minal ayyami mm. bayan kwanuka goma lantara na ihatu baka ƙara ganin mai kuka duk wanda ya mutu ana yin kwana goma an gama kuka 'ya'yan shi da matan shi sun shiga rigimar gado kila dama ‘ya'yan shi da matan shi sun shiga rigimar gado kowa tunanin shi abinda zai samu su kuma makauta an mm. mance da shi mm. an sake sababbin abokan harka mm. an daina ta shi sai dai in an gitta a rika Allah ji kanwa ne shi kenan he kuma randa labari ya taso ba aikin yi sannan a tuna da shi su kuma 'ya'ya da makwauta daga bayan kwana goma nan ko a rabon gado a wannan lokacin ko ba a yi ba dai mm. an shiga rigimar rabon gado kowa tunanin shi abin da zai samu a gado mm. kaga ba mai kara kuka bayan kwana goma nan mm. minan nisiyani saboda manta illa lillahi ba ta domin kyauta Mm. irin waɗanda ke ɗan kewayowa ka ba su naira ɗari naira hamsin wanda ta kama ɗari biyar mai dubu ɗaya mm. mai dai bakin gwargwado waɗanda kake taimakawa mm. su za su rika tunawa da kai da lokacin ba su yayi za su rika tunawa Allah sarki yanzu da alhaji wani na nan da mun je shi ke mana kaza shi ke ba mu kaza to in ba don wannan ba ba mai tunawa da kai ya'ya da mata sun shiga faca-faca da dukiya sauran makota kuma dama ba ta kai suke yi ba Mm. wa sirna izama mm. mun zamo ƙasusuwa baliya ta radiddigaggu mm. ka anna ka ce mu lamnu ashirhum ba mu zauna da su ba bi da soyayya wala bi karabatin ko da zumuntaka min walidati ta mahaifa nasuhu mun mance da shi ka annahum ka ce su nasuhu sun mance da shi mm. ka'annahum ka ce su lami arifuhu ba su san shi ba mm. killun mawati mm. ba daɗi na soyayya lamya ku bai kasance ba fihim a cikinsu wai ba daɗi abinda ake ce ma ba daɗi wanda misali wanda ka fi ka girme shi ko da shekaru mm. ko kuma ka fi shi daraja kana sama da shi mm. ka jawo shi mm. ku zauna ku rika hudda da shi kuna shawara da shi dama shine khalilu badadi to shine badadi irin wanda za a zauna a rika eba kewa da shi kamar ba a taɓa yi da shi ba